ina karanta muku gaisuwar musulunci Ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu a cikin littafi mai tsarki alkur'ani kamar yadda aka saba yau sha shidda ga watan ramadan sha shidda ga watan ramadan shekara ta 1440 daidai ga hijira daidai da 21 ga watan biyar na miladiya 2019 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara muna imani da gaskantawa kuma muna addu'a Allah shi ba mu alkhairori da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma muna addu'a ga malumman sunna Allah shi musu rahama shi musu gafara muna addu'a ga mawallafin wannan littafin shekha abubakar gumi Allah ya mai sakayya da alkhairi Allah ya kai haske ga kabarin shi مؤسس نا جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة الشيخ إسماعيل إدريس من roƙon Allah Allah ya sanya ya mishi Allah ya mai luɗufu da ra'afa khalifan shi Sheikh Muhammad Sani ya haya jingir muna roƙon Allah ya ƙara yi mai jagora mai kariya ya mai taimako wannan masarauta ta argungu muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka kuma ya taimaki jagoranta da sauran 'yan majalisarsa ya ƙara yalwata arzikin wannan wurin wannan masarauta ƙara ba da zama lafiya da haɗin kai jihar kebbi muna roƙon allah ya ƙara mata zaman lafiya da ƙarfin tattalin arziki ya yi jagora ga jagororinta da shugabanninta wannan ƙasa tamu najeriya allah ya ƙara mata tsaro ya magance duk matsalolin da ake fama da su kuma allah shi jagora ga shugaba kuma jagoran wannan ƙasa tamu Allah ya ba da zaman lafiya a ƙasashen musulmi gaba ɗaya sha Allahu yau karatu zai fara daga ayata 90 a suratul ma'ida alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ta da take magana akan haramcin giya da tata da sauran abubuwan da suka zo ciki mawallafin wannan littafi ya ce walamma muni'u min al-guluwi fi a lokacin da aka hana musulmi zurfafa cikin addini waƙila lahum aka ce musu ya yi na amanu ya ku masu imani la tuharrimu batima ma hallallahu lakum kada ku haramta abubuwa masu daɗi na halas waɗanda Allah ya halatta muku waƙila lahum aidon kuma aka ce musu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abinda Allah ya arzita ku na halas mai dadi to wa kanatil khamru wal maisiru giya da caca sun kasance mimma yustatabu indahum suna cikin abubuwan da larabawa suke jin daɗin su cikin jahiliya to kada wani ya ɗauka cewa ita ma giya tun da dai tana da daɗi gare su ita ma caca ana samun kuɗi ba da wahala ba cikin inuwa to sun shiga cikin abin da an ka halitta bayyana Allah fil ayatil atiyati sai ubangiji tabaraka wata'ala ya bayani a cikin ayoyi masu zuwa annahuma gairu dakhilaini fi jumlatit tayyibati waɗannan abubuwan ba su shiga cikin abubuwa masu daɗi ba su kan ba halas bane bal huma min jumlatil muharramati suna cikin abubuwan da Allah ya haramta lima ba min mukhalafatil wa'adi domin suna zama sanadiya a saba alkawarin Allah fil qiyami bil wajibati wajen tsayuwa da wajibai kamar sallah da sauran abubuwa da Allah ya wajabta Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya innamal khamru ku sani giya ya ce alhamru almuskiru abinda ke sa maye allazi al aqla wanda yake ruhi hankali saboda haka ko dawa aka yi ta ko da alkama aka yi giya ko da gero aka yi koda dabino ko inabi ko kuma da kwakwa giya kwakwa ko menene dai duk abin da dai an kai tanada don ya kawar da hankali yana ruhi hankali to shi a giya saboda haka duk kayan maye da wannan aya haram ne wal mai siru sannan shata ita ma shata mai siru ana ta alkimaru ko almukamara wato ayin la'ibu bil malahi shine wasa da wato wasa da kayan dara kattab wal munakila wa tawila duk nau'i ne na tata ah, muna da tata iri-iri ah, mai yawa ta an yi dangana ta da kati wadda ake bugawa da kati a ce ya yi turu ya yi turu ko kuma a'a a'a ya ci ya yi tiya ko ya yi kaza to sai a ɗoka ita ce a ita an ka ɗoka ta ta kawai to ba ita ɗai ba ba ita ɗai ce ta ta ba duk abin da an ka shirya na nau'in tata haramun ne kamar yanzu ko kai da abokinka kuka ce to taho ka sa naira dubu in sa naira dubu mu sheka da ƙafa wanda duk ya tsere ya ɗauka ta saka hakanan ko da dawakai ne ko da halbin kibo ne aka ce to da ni da kai mu aza kuɗi duk wanda doki ne ya tsere ya ɗoka shi ma caca ne an sani akwai kalanda da ake yi ta lamba-lamba ko ita ma caca ce sannan ful caca ce tambola caca ce casino duk nau'in dai abinda an kasa na caca niger bet duk tata ne saboda haka dun nau'in tata ne wasu na nan da yawa ban san su ba kun shi da sanin su <laughs> Allah bai halatta su ba ya haramta su wal ansab sanin da gumaka al asnamu li'annaha tunsabu lil ibada da ake cewa abinda yasa aka ce gumaka ansab saboda ana kafa su ana bota musu wal azlam sannan kibau idahul istifham kibau ne da ake neman fatawa da su ko ake duba da su to waɗannan abubuwan gaba ɗaya rijisun khabisun mustaqazarun kazamta ne najasa ne min amali shaitan suna daga cikin aikin shaitan allazi yuzayyinuhu wanda shaitan yake kawanta wa mutane buhu, ku nisance su Allah ya ce ku nisance su ayi rijisul mu'abbar bihi an hazil ashiya an tafa'alu kada ku aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo in kun tsare dokokin Allah kuka nisanci abubuwan da ya haramta to Allah ya ce za ku ci nasara za ku samu babban rabo inna ma yuridu shaitan inna ma yuridu shaitanu an yuqi a bainakum al'adawata wal baghdha abinda shaitan ga nufi kawai ta fuskar tata da shan giya yana son ya jefar da ya jefa adawa da gaba tsakaninku fil khamri wal maisiri wajen tata da giya za idza ataytumuhuma in dai kuna zo musu to duk lokacin da kuka zo musu to kun kada kanku cikin rigima da hayaniya lima yahsulu fihima min ash-sharri wal fitan domin suna sabbaba abubuwa na sharri da fitintunu wato yan tata ba su rasa fada duk lokacin da aka samu dandalin tata to ko shi ana samun fada wurin domin za a ce an cishe ta ai yadda ba a ci shi ba sai dambe haka nan yan giya an riga a hankali ya kau sai kawai buge-buge da kwalabe yana akwai wasu karafuwa daga nan sai a yi ta fashin kai a yi ta abin nan a kashe wani to waɗannan su ne al'adar cata da shan giya waye suddukum kuma shaidan yana nuhin ya kange ku idan dai kuna shan giya ko kuna tata ya tare ku an zikirin lahi daga ambaton Allah wa anis salati ya tare ku daga sallah yan tata ina ruwansu da kiran sallah ko an yi kiran sallah ina ruwansu wanda yana yake neman ya kama ya canya abokin tata yan giya ina ruwansu da sallah ba ruwansu da sallah saboda haka shedan ya samu sa'a in dai an ka aza dandalin giya a dandalin shan giya ko kuma aka aza dandalin tata to khassahuma bizikr ta'ziman lahuma nan a ambaci zikiri ambaton Allah da sallah domin girman su fa inna zikirallahi amun ambaton Allah ya game komi wato wa dakhilun fi jami'il umuri diniya kuma ambaton Allah ya shiga cikin al'amuran addini gaba ɗai ne wuya da na duniya domin ita makanta sallah zikiri ce zakka ambaton Allah ne hajji ambaton Allah ne idan Allah ya ce ka bar abu za ka aikata ka tuna cewa Allah ya hana ka bari ka ambaci Allah in ma aka yi kiran sallah ka ce sallah ka ambaci Allah domin ka tuna Allah ya ce ka yi sallah ka ce ka yi to fa ka khalat an zikirin layi. to in dai abubuwan nan da aka ambata ba ambaton Allah cikinsu ba su tare da ambaton Allah shan giya da caca batala nafa'uhuma to ba su da amfani wa kazalika salatu haka ne in babu sallah cikin al'amari abun aka ce yana nesa ga sallah to bai da amfani fa inna ha dini domin lalle ita sallah ita ce ginshikin addini faman a ahadu wanda ya tozalta sallah fahuwa lima ha abiya to zai hito zarta sauran ayyuka da ba sallah ba Allah tabaraka wata'ala yace fa hal antum muntahun ko za ku hanu an itiyani ha ai intahu to nan istifhami ne tambaya ce su malam Idris malamin balaga sun ce istifhami ne bi ma'anan nahayi wato tambaya ce amma hani ake ni ba ana son ma musulmi su ba da amsa ba cewa ai eh, za mu bari ko ba za mu bari ba a umarni ne cewa ku hannu ko a hausa ma ko cikin hausa ma ana iya ya haga wani mai kafa kai an ce ka bari shin kana bari ko ba haka ba ka bari ko yaro an ka damka ana iya mai bulala biyu bayan ayyace to kana komawa ana ka kaka koma ko ba haka ba to saboda haka wannan a bangaren balaga tambaya ce amma hani ake ni to wannan ayoyin guda biyu su ne suka yi magana akan hani akan caca da giya kwata-kwata amma ainihin saboda al'ummar larabawa jinin jikinsu kamar ya saba da wayannan harakokin na giya da cata giya dai ita sun ɗoki in aka sha ana samun farin ciki ana samun wartsakewa a kawar da damuwa cata kuma ita kuma ana samun kuɗi wato ana samun kuɗi dukiya wato cikin sauƙi cikin inuwa ba da wahala ba saboda haka an haramta waɗannan abubuwan mataki-mataki an ce farkon al'amari an hana a shagiya sai aka ce amfaninta ɗan kaɗan ne amma sharrinta da ita da tata ya yi amfani yawa to da jin wannan sai wasu suka bari wasu suka bari ana nan ana nan sai ya zan wasu sun ɗan takaita wasu kuma har su sha lokacin sallah to shi ma dai sai aka ce wala ta karbin salata wa antum sukara aka hana lokacin sallah sannan a ƙarshe aka hana gaba ɗaya to saboda haka yanzu da giya da caca duk haramun ne kuma giya ba ko an ko an wa abin suna giya ko ba ai mai ba inda yana kawar da hankali to hukuncin shi giya a addinin musulunci wasu abubuwa ma an yi suna don kawar da raɗaɗi don aiki don amfanin likitanci to amma sai wasu su mayar da su kayan maye da su ma sun zama haramun wani abu don maganin majina kawai aka yi don maganin tsarin majina to amma wasu sai su juyar da shi zuwa ga maye su yi amfani da shi wajen maye lalacewa ta kai lalacewa ga wasu hammawai suna ganin cewa ana iya samun maye in an ka ce ga shadda irin waga ta gargajiya tururin da take yi wai in an ka shaka ana samun maye wasu ma kwata suka ganin cewa sun jaraba sun gani kwata ma in an ka tace ruwan kwata an ka sha wai suna sa maye to saboda haka duk abin da an ka kawar da hankali da shi ya zangiya kuma haramun ne kuma hukumar ndle ai su ma suna suna biya duk abin da aka amfani da shi ko na magani ne to a shagunan magani in aka kama ana hukunta masu to saboda haka al'ummar musulmi babu alkhairi cikin kayan maye babu alkhairi a cikin tata saboda haka al'ummar musulmi su nisanci waɗannan abubuwa shi dai maye dama hankali shi na ɗan adam hankali shi ne ya bambanta mutum da sauran dabbobi to yan hankalin ne ya kau to shi kenan mutum ya koma dabba don haka yana iya cuta ma kai ne yana iya cuta ma wasu ma yan uwa ne ko uwaye ma sau da yawa an samu wanda ya yi maye ya halaka yan uwanshi ko uwayenshi ko mata ko ɗaya ne saboda bai da hankali waɗanda sun kai zama kusa kusa gare shi da soyayya to sai su juya kuma sai ya ga baya son su yana kin saboda hankali ne ya kau sannan cata ko da mutum ya ga hanya ce da zai samun kuɗi ya yanki lamba ta full cikin ɗan lokaci kaɗan sai ya zama babban attajiri garin su to duk abin da mutum ya samu ba ta hanya ta halas ba ta hanya ce ta haram don shari'a ba ta tanadi mutum ya samu arziki ko ya samu abinci ta hanyar caca ba don haka da kuɗin da mutum ya samu wajen caca da waɗanda an kai fashi da makami aka kashe mutane aka karɓo duk ɗaya ne duk haramun ne saboda haka eh, in mutum yana tata yana ganin cewa halas na ma a samu dukiya ta wannan hanyar ya kafirta in kuma yana yi ne ya san haram na yana kirari ce Allah ya haramta to wannan ya zan fasiki ya zan fajiri ya kangare ma Allah saboda haka al'ummar musulmi a nisanci tata yanzu akwai wata takarda da muka samu aka rubuto an rarraba ta wajajen da ake tafsirai cewa a ja hankalin mutane musamman ma matasa sun yi zurfi wajen abin da ya shahi wagga ce ta zamani ta niger bet ta ɗauki hankalin matasanmu da yawa tana nan an bubbuda shaguna shaguna shaguna ana yankan lamba domin a ci kuɗi to haramun ne daga cikin haɗarorin da aka fahimta shine ana yi a aiki matashi ya kai kuɗi wajen wani ko ya ce yayo cefane ko ɗan makaranta ya ce biya kuɗin makaranta amma sai ya juya can ya sai lamba ya yanka wai ko yana samun ya ci kuɗi sai ya ɗebe kuɗin da aka aike shi ya kai sannan shi kuma ya ta da riba ce an taba faɗa mana cewa akwai wanda an kawa sakon dubu ashirin ta ya kashe sorin Niger Bet kuma bai ci ba wasu na ganin cewa ya kamata a gabatar da wannan matsala ga shugabanni musamman ma masarauta da local government da sauran dai shugabanni domin a adibi yadda za a yi a murkushe ko kuma a ga cewa an kawar da wannan matsala da takan nan cikinmu to mun sani cewa wasu abubuwa da rajista ake yi eh Allahu akbar eh hmm. 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，能。 Mm. Mm. to alhamdulillah Allah ya cin mm. to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi eh no wannan sai mu ce kyautar kamfani ta eh saboda jan hankali na a jawo a jawo masaya amma da cewa sun kai lamba ka yanki lamba ka bada kaza ta yayu ka samu kaza to kaga wannan ya koma tata amma tunda ba a ce ka sa ko ɗari ba aka dai kai kastoma ne kuma suna ganin kamata ya su rike ko su rike ire-iren kama ja musu wasu to wannan shi ne a nau'in promo ko? nau'in ne na promo eh, mm, wannan insha Allah ba zai shiga musamman ma da yake an gudanar da wannan abin a kasar saudiya mai aiki da shari'a musulunci insha Allah yan kasuwa su ba su yadda su yi a ire-iren wannan hulɗa wadda za ta zama haram da caca eh, eh Eh, ba ba laifi ba ne mm. to alhamdulillahi um, mai martaba sarki da sauran shugabanni suna nan suna iyakacin kokari a ga cewa lalle an dakusar da wannan nau'in na tata da ya zama gama gari kuma ya addabi al'umma a kokarin da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya karfafe su a ga cewa an cimma nasarar wannan al'amarin to ليس على الذين آمنوا آه، آه، وعدي والله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كوي داعا ga Allah kuyi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ku yi hattara ku yi saunar sabawa Allah wato ma'ana ku ji tsoron Allah ku bar saɓo. fa in in kuka juya baya an ta'ati daga yau Allah da'a fa'alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin abinda abusa manzon mu ya isar da sako ya isar mu kuma mu muka sai da zamu yi da ku inji Allah ai al iblagul bayin wa jazaa'ukum alaina sakayya ku tana gare mu da yi muku hisabi laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu wato babu laihi akan muminai masu imani masu aiki na kwarai wato ga abin da sun kaci ai akalu a wasu malaman tafsir sun ce babu laihi gare su ga abin da sun kaci na halas wanda ba waɗanga abubuwa ba an buɗe musu kowa bayan haram su ci halas shek ya karkata zuwa ga ɗayan fassarori da aka yi cewa wannan aya tana magana ne akan giya da aka ambata wato muminai in dai sun yi aiki sun imani suka yi aiki na kwarai ba su da zunubi ga abin da sun kaci min alkhamri na giya wal maisiri da ta ta kabla harima kamin haramci wannan Allah ya yi musu idza mattaqawul muharramati amma idan sun kiyaye abubuwan da aka haramta wa amanu suka doge akan imani wa amilu salihati suka yi ayyuka kyawawa sun mattaƙau wa amanu sannan suka yi taƙawa suka yi imani a yi sabatu ala taƙawa suka tabbata akan taƙawa wal iman da imani sun mattaƙau wa ahasanul amala sannan suka ƙara taƙawa sannan suka kyautata aikinsu wallahu muhsini muhsinin Allah yana son masu kyautata bi ma'ana annahu yusibuhum Allah zai saka musu Sheikh Abdullahi bin Fodio tagammadahu Allah bi rahmatihi cikin tafsirin sa Diya'ut ya ambaci cewa wato ba wani zai ga kamar an maimaita amanu wa amilu salihati sannan a ce sun mattaƙau wa amanu sun mattaƙau wa ahasanu wato an ambaci taƙawa har so uku ba takarari na an kai ba wato taƙawa ta farko ya yace ana nihin taƙawa mataki na wato awamun nas mutane na gama gari mataki na biyu ana nuhin takawa takawa sunnas wato wasu zaɓaɓɓu cikin muminai takawa ta uku kuma ana nuhin ƙolin ƙoli na takawa ta bayan Allah wanda yake salihai wanda yake sun kai ga wata martaba wadda ake gani ita ce ta gaya ta takawa saboda haka kenan wato akwai buƙatar musulmi ya yi tadarruji ya tattaka daga mataki na farko na takawa shine barin muharramat sannan mataki na gaba na takawa wanda yake bayan barin muharramat kuma akwai ƙarin takawa wajen wato aikata wanda yake abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mutum aikatawa to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa Allah yana rangonta mama bayan sa mumine masu aiki na kwarai wato matuƙar dai sun rike imani sun kuma rike ayyuka kyawawa da jin tsoron Allah subhanahu da taqaddama fi awali surati bayani ya gabata a farkon wannan sura Allah tabaraka wata'ala ya bayyana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi cewa ya mummina ya kuma su imani ku cika alƙawarra uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai abinda aka haramta aka karanta muku haramci ne gaira muhillis saidi kuma kada ku halatta wato dabbobin farauta a cikin harami ko kuna cikin harama da umra ko hajji shine wa antum hurumun fama ya ti huna tafsilin limujmali gaira muhillis saidi aya mai zuwa wato aya ta a 94 95 dukansu bayani ne ga menene ake nihi da halatta farauta wata aqibul lahu kuma bibiyar bayani ne gare shi subhanahu wa ta'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu la ku. ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in من الصيد تناله أيديكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah mai girma da haka ya ce, “Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda suka gasgata suka yi imani da Allah, La layablu wannan kumullahu bi shay'in minas saidi, lalle Allah zai jaraba ku da wani abu na dabbobin warauta. tanaluhu aydikum wa rimahukum wato hayyazan hannuwan hannuwanku suna iya sharbuwa su kamo dabbobin farauta kamar 'yan ƙanana haka a irin tsuntsaye ko zomo da makamantansu sai su zo kusa ga mai harama sai ya zan suna tsallaka ta har ma yana iya sharbe su don a jaraba shi wari ma hukum sannan kuma kuna iya halba ku same su da kibanku ay alkibaru min sune mayan dabbobi wa huwa hukumun amun wannan hukunci ne na gaba daya li kulli hajjin ga dukkan alhaji fa inna Allah yahtabiruhu fi ihramihi lalle ubangiji tabaraka wata'ala yana iya jaraba shi a cikin harama ta bi manuhi an saidihi wato ga wani abu wanda an ka hana shi farauta fata ga shahul wuhushu wa sai dabbobin daji su zo su lullube shi sannan da tsuntsaye fi halihi hamma cikin ruhatai wala ta kafu minhu ba su jin tsoron shi to Allah yana jaraba alhaji ko mai umra da wannan ya gani wato ya bayyana cewa shin zai bi umarnin Allah ko ko zai ga cewa ga banza nan don haka bai bari wa ga banza sai ya kame dabbobin da Allah ya haramta mai farauta shine Allah ya ce la'ya ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaibi domin Allah ya sani ma'ana ya bayyanar wannan da yake jin tsoron Allah a fake shine wanda yake bai ga ubangiji ba amma ya san Allah na nan kuma yana jin tsoron ya kama shi don haka sai ya nisanci farauta ba mane ita da ba da zalika duk wanda ya ta'addanci ya tsallake iyaka bayan an hana farauta ya yi farauta falahu azabun alim to azaba mai radadi ta tabbata gare shi wato ma'ana ba mutane ne ya kashe ba ba mutane ne ya ji ma ciwo ba dabbobi ne na daji amma an ce kai ya kama su ya kama Allah ya ce to tunda ya kare doka shi ma za a yi mai azaba to saboda haka wannan yana nuna a hukuncin Allah hanin Allah to abu ne mai tsanani don haka har da dabbobin gada ake farauta an ka ce kakka yi to in ka yi Allah na iya kama ka ya ayu hallazina amanu ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا واحدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا يا كوموا منيه la ta katulu saida kada ku kashe dabbobin daji dabbobin farauta wa antum hurumun alhali kuna cikin harama ay na bi hajjin a umratin kuna masu harama da hajji ko umra wa man qatalahu huminkum, duk wanda ya kashe dabba farauta daga cikin ku amidan da gangan fajaza'un to ya ba gare shi ya bada sakaya Allah rama yace fajaza'u misli to kuma ga wannan kira a fa za'un mislu ma katala eh bitan wini wa rafa ma ba'dahu eh, ai fa alaihi jaza'un huwa mislu ma katala sakamakon nan da zai ba su a wato biyan biyan diya abin da ya kashe kenan zai ba da misalin abin da ya kashe amma daga cikin minan na'am daga dabbobin gida ai shi bin abin da ya kama da shi fi qira'atin bi idafati jaza' Ah, mala yace wata kira'a ana yin idafa ta jaza'u ga misli sai zan mudafun wa mudafun ilaihi ya hakumu bihi waɗanda za su hukunci da wannan misalin cewa abinda ka kashe ga abinda za ka biya to zawa adalin minkum za a samu mutum biyu ma'abuta adalci daga cikin musulmi ma fitnatun suna da kaihin basira yumayyizani biha a sha ashabi cikin tunaninsu da basirarsu za su gano miye ya kama da wanga abin da mafarauci ko kuma mai hajji ya kashe to in sun kai hukunci su ce to ya biya kaza dabba kaza zai ba su a ta gida madadin wannan dabba ta daji da ya kashe wa kada haka mamnu abbasin wa umar sayyidina ibnu abbas da sayyidina umar da ali sun yi hukunci fin na'amati ga wanda ya kashe a jimina bai bada latin cewa ya biya rakumi cikakken rakumi irin wanda ya isa a yi hadaya da shi wa muna abbasin wa abu ubaida sannan ibnu abbas da abu ubaida allah ya da su su ma sun yi hukunci fi bakaril washi ga saniyar daji bauna kenan ko wahimarihi da jakin daji suka ce bi bakara a biya sanuwa ta gida wanda ga wanda ya kashe waɗancan wamnu umar wamnu auf fi zabi bi shatin sannan ibn umar abdullahi ibn umar da abdurrahman ibn auf radiyallahu anhuma su ko sun yi hukunci ga wanda ya kashe barewa cewa ya bada akuya ko tunkiya wa haka ma biha ibn abbas ibn abbas shi ma ya hukunci akan haka wa umar da umar wa gairihima e wa hakama biha ibnu ibnu abbas wa umar wa gairihima fil hammami to kuma dan abbas da sayyidina umar ba su ɗaya ba da wasu cikin malaman sahabbai sun yi hukunci a ba da abin nan tunkiya fil hammami ga wanda ya kashe tantabara wato ko a ce kursiya duk dangi guda ne li'annahu yushbihuha domin sun yi kama da juna fil abdi wajen wato irin yadda suke shan ruwa suna kwankwadar ruwa don haka wanda ya kashe tantabara da danginta to zai ba da tunkiya ko akuya waƙayyadahu malikun amma imamu malikun rahimahullahu ya ƙayyade ta tantabara da kurciya sai na cikin harami bi hammamil harami su ne za a ba da tunkiya idan an kashe su wa fi gairi hammamil harami hukumatun waƙima. amma in tantabar ba ta cikin harami ce alhaji kuma ya umra ya farauta ba to alƙalan harami wanda za su yi irin wannan hukunci waɗanda aka ce su hukunci sai su yi ishtihadi su haɗi abin da zai ba su hadayan baligal kaba to wannan dabba da mutum ya ba su a ko raƙumi ko saniya ko tunkiya ko akuya to za su zama hadaya wadda mutum zai zo da ita baligal kaba har ta kai kaba ma'ana ta shiga harami ai ya bulugu bihil harama fa yazbahu sai in mutum ya shigo harami da ita sai ya yanka fihi cikin haramin wa ya tasaddaqu bihi ala masakini sai ya sadaka ga miskinai wato kaga an ce cikin harami to me nake nan an ce da wuri ana yanka har cikin garin makka amma yanzu ba a bari mutum ya yanka mutane dabbobi cikin cikin masa sai dai mayanka ko ko mina ba ko ina ba sai mayanka to kenan idan mutum ya kashe dabba farauta sai ya sau wannan dabba ta gida ko kuma in makiyayi ne cikin gargen sai ya tsoko wadda ta dace sai ya shigo da ita inda ake yankan hadaya sai ya yanka ta in kuma sokewa na irin rakumi sai ya soke wa ya tasaddaqu bi alama sakini wala yajuzu an yuzba haisu kana bai halatta dabba farauta eh wannan dabba da mutum zai sa kai farauta da ita jaza'u saidi shi yanka ta inda ya ga dama kamar a ce garin su a'a ba ba za ka yi garin ku ba sai dai can makka wa nasbuhu wa nasbuhu ko wa nasbuhu na atal lima qablahu wa in udifa li anna idafatuhu lafziyan la tufidu ta'rifan fa in lam yakul lis mithlu in wannan dabba da mutum ya yi farauta ba ta da misali minan na'ami daga dabbobin gida kal usfur kamar ɗan ƙaramin tsutsun kenari wal jaradi da fara babu abin da aka kama da su cikin dabbobin gida to fa alaihi qimatuhu to sai a yi kima mutum ya biya kun ga ana biyan dabba madadin dabba ko to sai qur'ani ya ce aw kafaratun au kafaratun ko mutum ya yi kafara gairar jaza'i bayan abinda abin da a sakayya wa in waje dahu ko da mutum na da dabbar da zai yi sakayya to yana da dama domin audin nan malam ya fassara ta ne an ba wanda ya farauta wato dama ko biyan waccan da za a yi hukunci a ce ga dabba da zai biya ko ya kafara masaki masakin ya ciyar da miskinai min galibi kotil baladi wato daga mahi galibi abinda mutanen ganin makka sun ci ma sawi qimatal jazai zai biya ya ciyar da miskinai gwargwadon abinda zai sai raƙumi ko ya bada da raƙumi sai ya ciyar da miskinai kuɗin rakumi ko kuma maimakon ya ba da saniya da an ce zai bayar sai ya mai da kudin saniya na abinci ya ciyar da miskinan makka ko kudin wannan tunkiya ko akuya yana da dama haka yana da dama ya yi zaɓi awa adalu zalika siyaman ko kuma yana da zaɓi na uku shi azumi daidai da abin da zai sai abincin nan misali an ce kudin raƙumi suna ciyar da miskini ɗari misali suna ciyar da miskini ɗari ko? to kowane mudu mudu to sai ya yi azumi ɗari kowane mudu ya mai azumi guda yana da wannan dama ga ba sai ya kashe kuɗi ba <laughs> ya dawo da guzuri ne ka san mako aka yi da guzuri a ce hanyar makata kowa guzuri ne yake ci don haka sadaka ma ga alhaji sai yan kaɗan na ga yin sadaka kyauta ma yan kaɗan na kyauta eh da haka ko da cikin esin nan na harami yaka shiga kullum to dai akwai wahala eh, wannan azumin da zai yi madadin ciyar da miskinai to lalle yana da wahala amma sai dai ba sai ya kashe ko ɗari ba babu kashin kuɗi to Allah ta baraka tabaraka wa ta'ala yace siyaman sumuhu azumi ne zai azumce shi an kulle muddin yawmin zai yi azumi ga kowane mudu wa wajaba zalika alai wannan ya zama wajibi gare shi wato wannan sakayya da aka ce mai farauta ya liya zuka wa bala amri domin ya ɗanɗani sakamakon aiki ne eh allazi Alahu wanda ya aikata afallahu amma salafa Allah ya yi abin da ya wuce min sai saidi na kashe dabbobin farauta qabla taharimihi kamin a haramta wa man ada ilaihi amma wanda ya koma ya sake kashe dabba farauta fayantaqimullahu minhu Allah zai yi ramuwa gare shi wallahu azizun Allah mabuwayi ne galibin ala amrihi zuntiqamin ma abuci azabtaswa mimma asahu ga wanda ya saba mishi wato Allah zai ɗauki fansan wannan lahin da mutun yayi Allah ya hana shi ya aikata wa ulhiqa bi qatlihi muta'ammidan an riskaswa ga kashe dabba da gangan fi ma zikir al saboda haka kuskure ma ko da kuskure mutum ya kashe dabba ta farauta to shi ma dai sai ya biya fi luzumul fidyati ga wajabcin wato fidiya wa in kana al-khada'u la isma fihi duk da cewa dai babu zunubi ga kuskure to amma dai ita fidiya wajibi ne a bayar da ita wal amd shi ko ganganci bambancin sa da kuskure fihi al-ismu akwai zunubi bayan ka biya sakayya to sannan kuma akwai zunubi wa yadkhulu fil khata'i wato ya shiga cikin kuskure ma qabala al-amda abin da ya kalubalanci ganganci min nisyanin na kuskure wa halatul ijma'i da halin wato mantuwa da somewa wan nomi da halin barci wal junu da hauka wayannan abubuwa na wanda aka ce an ɗauki alkalami ga mai su amma duk da haka nan in ya kashe dabba farauta cikin wannan halin to shi ma zai biya wannan aya tana cikin abinda ibnu abbas radiyallahu anhu ya yi wa'azi ya jawo hankalin hawarij da ita kuma sun ka gane domin zamanin sayidina ali yana halifa an samu wata rigima wadda har ta kai zuwa ga a tsakanin musulmi to ana cikin wannan daga sai wasu suka suka ɗaura ƙur'ani ga mashi cikin safin yaƙi sai sai da na ce a tambayoyi na suka nihi sai suka ce abinda suka so musulmi su aje yaƙi a kai a zauna alƙur'ani ya hukunci tsakaninsu sai da na ali ya ce ma jama'a to mi kuma ganiya wasu suka ce a yaudarar mu ake son a yi cikin magoya bayan shi wasu suka ce a mu yadda sai na ali ya karkata cewa a yadda a kai a zauna a sasanta kuma alkur'ani hizan shine mai hukunci tsakaninsu to shine sai aka sa wasu sahabbai guda biyu suka je su za su zamna zaman sulhu duk abinda sun kai tsakanin musulmi a ɗauki hukunci su ne a sayidina abu musal ash'ari da sayyidina amr ibn al-as to shine wannan cewa mutum biyu su ce su yi hukunci don a dakatar da yaƙi a kawar da rigima tsakanin musulmi shi a sanadiyar tawayen masu tawaye suka ce a ah, inil hukumu illa lillahi hukunci ga Allah yake kawai ya za a ce wasu mutane guda biyu su sai su yi hukunci suka ce sayyidina alima cikin jama'a dai suke amma suka ce ba su yadda da shi ba amma suna kahirta shi suna kahirta duk wanda a tare da shi wanda ya yadda a ce mutum biyu su kai su yi hukunci tsakanin al'ummar musulmi don haka sai sun ka ja daga wani wuri da ake ce harura'a su dubun dubata ba wai dubu goma ba sun yi ƙarfin dubu goma za su kai tsakanin dubu goma sha biyu zuwa dubu ashirin kuma da sun ka ja daga wannan wurin sai suka kama wato saboda eh, abin nan ɗan tunaninsu gajeren tunani sai suka ga al'umma gaba ɗaya sun zama abokan ƙiyayya gare su haka har suna fashi da makami suna kashe mutane suna karɓe dukiya to shine kamin sayyidina ali ya yaƙe su sai ya aika musu ibn abbas yace ya taya ja hankalinsu da ya musu wa'azi ya nuna musu sayidina ali a kan gaskiya yake sayidina ali busa gaskiya yake bai yi kuskure ba suna ganin sayidina ali ya kuskure amma kuskuren sa ya da shi cikin musulunci to daga cikin abin da ibnu abbas ya ce musu mina na kuke gani kuskuren khalifa ko amirul mu'minina suka ce ya yadda mutum biyu su yi hukunci tsakanin al'umma kuma Allah ya ce da hukuma illa lillahi su ne yan boko haram na farko fa duk da boko haram ta tsaurin addini da ta'addanci da gare su ta faro ba can ta faro kahirta mutane babu dalili da cewa har da zunubi mutum ya abin nan ya kahirta to gare su ta faro saboda su ne masu tsatsauran ra'ayi in ka ji masu tsatsauran ra'ayi to su ne in ka ji muta ɗan rihuna ko extremist to su ne ibnu abbas ya ce musu to ku yanzu a ce a zo a zamana a yi sulhu wasu mutum biyu su zo su yi hukunci da kowa zai yadda da shi domin a tsare jinin musulmi zai zama laifi ai bai zama laifi domin Allah subhanahu Ta'ala. ya ce saboda jinin tsuntsu ma jinin zabon daji ko jinin zomo ko jinin abiga tantabara a samu mutum biyu su yi hukunci ya hukumi bihi zawa adalin minkum to yanzu ku waɗannan mutane ina tunaninku ya yi an ce a samu zawa adalin manya-manyan malamai musulunci mutum biyu su zamna don saboda jinin tantamara to ina zai zama laifi don an ce mutum biyu su zamna don tattauna da sasanta don a tsare jinin musulmi suka ce lalle malam mu abu su kuskure mun yadda aka ce mutum dubu biyu sun ka biyo shi sun ka dawo cikin sahun sayina suka dawo cikin al'ummar musulmi saura kuma suka ce su har yanzu ba su gamsu ba ai su ba su yadda ba su gane ba don haka karshe sai na ali ya yake su eh duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya san qitalul khawarij eh sayyidina ali ya yake khawarij uhilla lakum so now maciji naman daji na amma shi saboda macuci ne an ce salas abin nan hamsin min alfawasik yuqtalna fil hill wal haram akwai dabbobi guda biyar fasikai ne su masu laihi ne saboda suna cutar da jama'a don haka ana kashe su ko cikin harami ko wajen harami ko cikin aikin haji kake ko ba cikin aikin haji kake ba maciji na ciki na'am eh sauran akwai hankaka wato gurab akwai shirwa sannan akwai kunama da maciji da kare mai cizo mahaukacin kare eh ba a kyale shi ko alhaji ne ya kashe shi ko cikin harami ko kusa ga ɗakin kama ne an yadda eh, saboda mi domin a kare cuta ta don waɗannan ana ƙoƙarin kare cutar su ne hmm. to alhamdulillah za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu lada abinda muka karanta daidai abinda muka yi kuskure Allah shi yahe mana kuma Allah ya nuna mana abinda daidai a أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام wa ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته a karmakallahu. Allah ya saka da alkhairi a mun saurari Dr. Muhammad Abakar Wali wanda shi ne ya gabatar da wannan tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Allah ramansa Alhaji Abubakar